Bismillahir Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah Barkanmu da sake kasancewa da ko a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin jiki da jini wallafar Hadiza di auta. Wani kuka ne ya zo wa Aisha babu shiri wanda ya ci karfinta ya sa ta dunkule tana ta gunjin kuka. daga baban su Amina har ita mama ramatun dukkanin su shiru suka yi suna sauraron kukan nata kowa da abin da zuciyarsa take saka masa tare tausayin ta da ke cizon ransu ta ɗauki lokaci tana kukan sannan mama Ramatu ta dawo kusa da ita ta zauna cikin sigar lallashi ta ce. ki tanadi hawayenki ki ɓoye. Don wannan abu da ya faru ba zai taɓa hana ki cikar burin ba matukar kina da sha'awar yin karatu a ranki Ke ko ba ki da sha'awar a cikin zuciyarki to ki yanzu dan wajibi ne ki tashi tsaye ki tallafa rayuwarki da ta yarki ta hanyar inganta kanki da kyakkyawan ilimi wanda ta sanadin sa ne zaki zamo abin da baki tsammani ba wata rana. Ya kuma idan kin tashi zuwa makarantar ki barta a hannuna. Gori kuma kada ki ce zaki damu kanki a kansa saboda inda sabo ya kamata a ce zuwa yanzu kin saba da shi. Ki yi kokarin juya baya akan dukkan wani abin da kika ga zai damu rayuwarki. Ki toshe kunnuwanki ki rufe idanunki akan dukkan wani abu da zaki ki ji ko kuma ki gani da idanki saboda duniyar nan baka yi abu ba ma an yi maka shari ballantana abin ya faru an gani to ki cire komai a cikin ranki ki fuskanci sabuwar rayuwa ki ɗauki kanki tamkar sauran mutane saboda babu abin da aka fi ki da shi a faɗin duniya don haka kada ki kuskura ki ba da ƙofar da wani zai ga fuskar raini a wurinki ki kame kanki ki nutsu ki yi abin da zai kai ki Da kin yi hakan shi kenan kin tallafa kanki da rayuwarki ta yau da kullum. Aisha ta share hawayenta cike da jin wani karsashi a ranta, har zuciyarta ta ji ta nitsi da maganganun mamar, kuma ta gamsu cewa ita ma ɗin har yanzu tana da wata damar da za ta inganta kanta ta hanyar neman ilimi tukuru. Mama Ramatu ta sake cewa ki yi wa kanki gata da kanki don a yanzu karatun da zaki yi shine gatanki don haka kin amince zaki yi koko har yanzu kina kan bakanki. Aisha ta ɗaga kai sannan cikin dasasshiyar murya ta ce na amince mama Allah ya shige mana gaba. Mama da mai gidanta suka ce Amin, baban su Amina ya kara da cewa sai abu na biyu zaki fara sana'a wace iri kike so a ranki cikin sanyin murya Aisha ta ce ba ni da wani zabi sai wanda kuka yi min a yanzu. Mama ta yi hanzarin faɗin to za a siya miki ƙatuwar firiza ki fara sana'ar kayan ruwa irin su zobo kunun aya kunun zaki da kuma pure ke har ma da ƙanƙara? Aisha ta yi shiru na ɗan lokaci sannan ta ce To ni da zan fara karatu ya zan yi wannan harƙalla, mama ta ce wannan ba damuwa ba ce, a nan za a ajiye firizar ni kuma zan dinga kula miki da ita lokacin da ba kya gida, idan kika dawo kuma sai ki ci gaba da kulawa da sana'arki, kuma ga Amina nan sai ta dinga taya ki hidimar ko? Ta yadda ko ba kya nan idan ita tana nan ai shi kenan, Aisha ta ji daɗi har cikin ranta da wannan shawara mai amfani da suke ɗora ta a kai. Tana kuka ta fara yi musu godiya a kan faɗi tashin da suke yi a kanta. Ta yi musu addu'a sosai tare da yi musu fatan gamawa lafiya. Sanin ta fito daga ɗakin ta bar su a can suna ci gabar tattaunawa. Kamar dai yadda aka tsara haka aka yi domin kuwa su Amina da kansa ya je kasuwa ya darzo mata katuwar firiza kekiya, aka kafa ta a barandar kofar ɗakin Mama Ramatu Sannan Aisha da kanta suka je da Amina suka siyo kayan aiki, tsakanin aya da gero da zoɓo har da gorunan da za a zuba, Duka sai da suka tanada da dukkan abin da suke bukata. Ba ɓata lokaci suka dukufa aikin hidimar sana'arsu. Cikin karsashi da ɗoki suka inganta komai cikin tsari. Abin mamaki cikin kwanaki biyu labari ya karaɗe unguwa da zancen soɓansu da kunan aya da na zaƙi duka. Saboda yadda suke gyara kayansu babu algus komai ana ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata. Mutane da yawa sun ɗauka mamara mace ke yin sana'ar saboda tsaftar ta yasa ake tururuwa zuwa siya sosai. Abu kamar wasa sana'a ta fara bunƙasa, ita ma kanta Aisha ta ji daɗin yanayin sosai don ta rage kaso mafi yawa a cikin damoyin da suke damunta. Sosai ta zama bizi a kan sana'arta, gefe ɗaya kuma ana ta cikun nema mata admission. Sai dai kuma ganin yadda ta lalace gidan su mama Ramatu kullum tana gidan tun safe har goman dare, hakan ya sa su Baba Delu suka buɗe sabon shafan gulmar su kamar yadda suka saba. Don sana'ar da suke yi gadan-gadan suka fara yi mata gorin wai tana yi musu aiki ana biyanta. Wata rana ma Jamila har a gabanta sai ta faɗi maganar lokacin da suka ga tana sauri ta gama abin da take yi ta fita. Tana tsaka da rufe ɗakinta ne da nufin ta je ta yi aikinta cikin sauri don sosai take tausaya wa mama. Saboda hidimar da ta yi mata yawa bayan aikin gida ga na sana'arsu, wani dalilin yasa take yin sammakon zuwa don ta kama mata da wani aikin saboda makarantar da su Amina suke zuwa a kullum safiya. Sai ga shigarin saurin da take yi kwaɗan yaƙin rufuwa ta daɗi. Jamila da ke zaune da buta a gabanta tana brush ta fashe da dariya har da buga kafa ƙasa tana shewa. Aisha ta yi sa'ar rufe ɗakin ta juya za ta fita, Jamila ta ɗaga murya ta ce da ita, Allah wajen naka ya lalace, an gama bin ɗakunan maza, an koma bin gidajen mutane lasar miya, idan an yi aiki a baiwa almajirar gidan abinci ta cinye. Tur da irin wannan halin wallahi an dai ji kunya tunda ba za a baki abu dan Allah ba har sai kin yi aikatau sannan a dako a baki Aisha kam duk ta ji komai sarai amma hakan bai sa ta jiyo ba balle ta mayar mata da martani Jamila ta biyo ta har waje tana faɗin dama kin koma gidan da kwana Da ya fi miki gowan kom ɗin da kike yi, idan kin tashi yawon ki ma sai ki tafi kawai ki daina fakewa da cewa kina gidan ko? Ko a jikin Aisha haka ta cigaba tafiyar ta, ‘yarta a goye a bayanta, har ta shige gidan su mama Ramatu. Sannan Jamilar ta dawo tana dariya ta ce da Baba Delu, yarinyar ce fa yanzu jin kanta take yi wata tsiya. Baba Delu ta taɓe baki sannan ta ce, Ke ni ko hirarta ma na tsana wallahi ballanta na har na kyalla ido na ganta tana shawagi a cikin gidan nan. Kina kallo fa yanzu mu kwana tare mu tashi tare da ita amma ban isa ta zo ta gaishe ni ba. Ni wallahi in banda na riga na kashe kuɗin ta ma ai na mayar mata da su an rushe gefen filin mu mun bar wa shegiya sauran. Jamila ta kyalkyale da dariya ta ce har na hango ta cikin rabin ɗaki ba. Ni wallahi da ma mu yi abin da za ta bar unguwar nan duka mu huta da gaibu. Babu Delu ta janyo kujera ta zauna tana cewa aini wallahi na rasa ta wace fuska zan fuskanci matsalar wannan munafukar yarinyar. Haka suka yi ta kullawa da kwancewa da nufin cutar da Aisha a ransu, tare da aibata ta da harshen su ba ita kaɗai ba har da su mamara mutu duka. Sai da dare ya yi sannan Aisha ta dawo gidan, amma har lokacin ba su daina yi da ita ba, ganin shigowarta ma yasa suka sake sabon babu rashin mutunci cikin ɗaga murya da gori kala-kala. amma ko iskar da ya kwaso su ma bata kalla ba balle ta tanka musu hidimar gabanta kawai take yi lokacin da ta gama ta fara ɗakin ta ta rufe tare da saka sakata suka kalli juna suka kyalkyale da dariya har da tafawa da juna kamar wasu ƙawaye haka rayuwa ta ci gaba tafiya yau fari gobe baki har aka yi nasarar samo Aisha gurbin karatu a wata jami'a kamar wasa Aisha ta fara fita zuwa makaranta bayan ta gama tanadin manyan hijabai da niqab da nufin fita cikin kamala ko da hakan zai sa a gano ita ɗin ta kirki ce saɓanin kallon da mutane suke yi mata. To alhamdulillahi dai kwana biyu da zuwan ta makaranta duk wani fargaba da zulumin take ciki ya yaye ta je ta wasai saboda cuɗanya take yi a cikin ɗalibai 'yan uwanta. Hakan ya sa ta gano ashe ita ɗin mai daraja ce, ta ƙara gode wa Allah da kuma babansu Amina da mama da suka ɗora ta akan hanyar da za ta ceci kanta da rayuwarta. Yanayin shigarta da nutsuwarta mutane da yawa suke tsammanin ko matar aure ce, Akan hakan ta tsayu tana gudanar da karatunta ba tare ta fuskanci cin zarafi ko gorin kowa ba. saboda kullum cikin niƙaf take ko a cikin ajin idanuwanta kawai ake gani ba ta buɗe ta ga kowa har a gama karatu ta dawo gida sannu sannu mutanen da ke unguwar suka gano makaranta take zuwa saboda wasu da yawa sun saka wa fitar da take yi idanu daga ciki akwai waɗanda suka dinga bibiyar sawunta har suka gano inda take zuwa kullum safiya sai ga labari ya baza unguwa har wurin su baba delu dan jamila ta jiyo ana ta zancen a cikin unguwar tasu hankali a tashe ta zo ta tsegunta wa baba delu da sauran yayyansu. Take yanke baba da ta fara bala'i tare da tsinewa mafarin Aisha da su mamara mutu. Dan ta ce duk wani munafuncin su kar take kallon su, ta kuma ƙara da cewa ai dama can ita ce ke ɗora Aisha akan hanyar bin maza har ta samo ciki. To sai ta je idan ta zama riƙaƙƙiyar karuwa mai lasisi ta kwaso ciwon ƙanjamau sai ta nemi mai jinyarta. Mutanen unguwar ma wasu masu sauƙin ra'ayi sun goyi bayan wannan mafita da suka samo wa Aisha. Yayin da wasu da yawa suka baje kolin cin naman su tare da zaman aibata Aisha kusufa kusufa don kai tsaye wasu suka fara faɗin ta yi iskanci tana cikin gida ma ballantana ta shiga jami'a ai kuma sai abin da ya yi gaba wato likafa ta ci gaba. Baba Delu ta tara yaranta shida da ta haifa tsakaninta da malam mai salati ta nuna musu cewa tun da har Aisha ta zaɓi sama mara mata a kansu to dukkaninsu su ɗauka tamkar basanta ba a duniya don ita ta zare ta a cikinsu ta datse dukkan wata alaƙa da ke tsakaninsu ta je ga ta ga sama mara mutum nan da har ta mayar da su ba a bakin komai ba tunda ba ta shawara da su ba ta sanar da su dukkan halin da take ciki cikin yayanta shida hudu duk sun gamsu da abin da ta zo masa da shi biyu daga ciki kuma suka bijirewa bukatar ta kuma kai tsaye macen wadda ta zamto babbar ya a gare ta ta ce haba baba shin da wanne ake so Aisha ta ji ne yanzu ba kya ganin waɗannan bayan Allah taimakon ta suke yi Shin idan suka barta kamar yadda muke koyin kula da ita, ba kya ganin kamar za ta ƙara shiga cikin muguwar rayuwa bayan wadda ta baro? To ni dai tsakani da Allah ban ga wani aibo ba da kike ta faɗa na waɗannan mutanen. Dan Aisha ta rasa gatanta tun tana da ƙarancin shekaru, wanda duk wani mai digon imani a ransa dole ne ya tausaya wannan yarinyar. Ni fa wallahi in banda kina hana ɗauke ta, da tana hannuna. Na san zamanta a hannuna zai rage mata wani zafi cikin kaso mafi ranjaye na damuwarta. Saboda haka ni dai idan kin amince da shawarata don Allah ku kyale yarinyar nan ta ji da abin da yake damunta. Wata uwar tsawa da baba da ta katsa mata ne yasa ta yi shiru babu shiri. Tare da miƙewa jikinta yana rawa ta goya yaronta da ke rungume a jikinta ta ja hijabinta ta saka ta nufa hanyar fita baba delu cikin daga murya da tsananin bacin rai tace wallahi da kin kuskura kin fita ba tare da kin jira kin ji me zan faɗa ba da na roki Allah ya tsine miki albarka Cik saratu ta tsaya tare da juyowa hawaye suna zuba akan fuskar ta tace yanzu ni zaki tsinewa dan na faɗi gaskiya baba delu ta mike a zafafe ta tsaya a gabanta tana huci tace Gaskiyo, na ce miki gaskiyo, to bari ki ji, wallahi ko ki fitar da kanki a cikin wannan maganar ko na yi ta tsine miki har safiya ta waye, daman aina da sanin cewa ba hali na kika ɗauko ba. Da ke da Aishar duka ai kusan halin ku ɗaya na mugun abu, to bari ki ji, ko a hanya kika nuna kin santa wallahi ban yafe miki ba. Ta ƙare maganar cikin kuka tare da saka gefen zanin ta ta fyace majina. Takaici ne yasa Saratu ta fice daga gidan. ba tare ta sake waigowa ba babu da ta janyo kafafuwanta ta dawo inda ta tashi ta zauna tana faɗin mai salati ka mutu ka bar da bakin ranka masu ka na kufarci Jamila ta kalle ta sannan ta kawar da kai ta ce ke baba daɗi na da ke wata rana kukan rashin dalili wallahi yanzu me aka yi miki na kuka don Allah ki kyale ta mana In ta isa ta mayar da Aishan cikinta ta sake haifo ta, ba shi ne ƙarshen so ba, ni ban ga abin tayar da hankali a ciki ba wallahi. tunda ba ta bin umarninki ai ta je ita ma tana da 'ya'ya ko dukkan abin da ta yi miki sai 'ya'yanta sun yi mata ita ma hararar da babala yake yi mata ne da jajayen idanuwansa yasa ta ja bakin ta yi shiru cikin ƙunar zuciya ya miƙe ya zo dab da ita yana tangaɗe ya sunkuyo saitin fuskar ta. Warin sigari da wiwi suna dokar hancinta, cikin magana irin ta ‘yan shaye-shaye ce da ita, tsabzan kashe ke idan na jikin sake aibata waccan munafukar yarinyar. Tsoro ne ya sa Jamila ta sha jinin jikinta tana rawar jiki, ya miƙe daga sunkuyan da ya yi ya zo ga Baba Delu, ya tsaya yana nuna ta da hannu ya ce, Ki bar wannan munafukar yarinyar ta huta hakanan." idan kuma kika ƙi za ki mutu ki je lahira, wala ki rida mankaran su jibge ki a banza, ya ƙare maganar cikin wata irin dariyar shaƙiyanci yana nuna ta da hannu. Baba Delu ta ƙara fashewa da kuka mai sauti kamar wata ƙaramar yarinya. Baba Lakam yana dariya ya nufi hanyar fita, tare daga hannu sama yana cewa, Ni fa babu ruwana gaskiya gaskiya ce kawai na faɗa miki. Ya fice ba tare da ya daina kyalkyala dariya ba, nusu da tambari da Safiyano cikin jin haushin halin babale suka miƙe cike da zafin rai, nusu ya ce, inda sabo ya kamata a ce kin saba da halin babale. Don haka ki daina wahalar da kanki a kansa, mu kaɗai mun ishe ki dukkan wani abu da kike so za mu yi miki, ba tare da mun musa miki ba, don haka ki cire yaya saratu da iskancin babale, ki faɗi dukkan abin da kike so mu za mu yi miki. Cikin wani jin sanyin daɗi Baba Delu ta share hawayenta ta ce, Abu ɗaya nake so a yanzu duk yadda za a yi kowar Aisha daga cikin gidan nan, daga ita har shagiyar ‘yarta na tsani na buɗe idanu na hango su wallahi. Ko inuwarsa na gana shawagi a tsakar gidan nan rai na ɓaci yake, don haka ku kore ta ta bar gidan nan tun kafin zuciyata ta buga. Sai da Sunu sai gyara tsayuwarsa ya ce, Ki cire wannan a cikin abubuwan da kike so, don ke ma san hakan ba za ta samu ba. Saboda a gaban kowa aka kai ƙarshe a kan cewa Aisha ta mallaki ɗakinta, to ta yaya kuma yanzu za mu tayar da wannan zancen bayan an gama daddale magana. Baba Delu ta kawar da kai gefe tana nazari na ɗan lokaci sannan ta ce, To me zai hana a saka mata doka akan kar ta sake zuwa gidan na da take zama Jamila ta yi saurin faɗin dama ya fi wallahi har makarantar ma duka a hana ta zuwa gaba ɗaya a huta Sunusi ya yi shiru kafin ya yi magana tambari gashi da cewa karatun ma ai duk na ƙarya ne ɗakin maza take zuwa fa don tsabar bala'i sai ta zuba zumbulelan hijabi har ƙasa Tabi ta danna kyalle a fuska don kada a gane ta. Da ido na fa na hango ta wani ya ɗauke ta a mota bakin titi suka tafi suna dariya. Sunu su da ƙugu ya ce, yanzu dai idan ta dawo za mu zauna da ita mu yi magana, idan kuma har ta nuna ba za ta bar makarantar ƙaryar take zuwa ba, sai mu kuma mu fito mata ta bayan gida. ta yadda dole ne ta bar makarantar nan ko tana so ko ba ta so sannan wancan gidan ma idan ta ce ba za ta daina zuwa ba sai mu biya ta kuɗin da ta bamu ta bar mana gida ta koma can da zama gaba ɗaya kowa ya huta Babu da cike da jin daɗi ta ce yanzu na ji magana lallai da gaske ko ne ‘ya'yana na asali waɗancan kam gaba ɗaya a ciki na kawai suka fito amma tabbas ba su ne ‘ya'yana na gaskiya ba Sufi ya fashe da dariya har da rike ciki sannan ya ce, To menene nawa aikin? Ko ba ni a ciki na ƙara wa mai na gudu na fece. Sunusi ya maka masa wata uwar harara sannan ya ce, Kai dama idan ana zancen mutane ai ba ta taka ake yi ba. Tunda kai kanka har yanzu hankalin bai gama game maka jiki ba, balle ka yi wa wani faɗa. Sufi ya nufi hanyar fita daga gidan yana cewa, To ni kam na koma wurin hajiya tunda an cire ni cikin lamarin, don ba na so ta ganni ba ta ganni ba ranta ya ɓaci a banza. Baba Delu ta washe baki tana faɗin idan ka je ka ce ina gaishe ta sosai kuma ina mata tunan kayan da ta ce za ta haɗo ta bani. Don har yanzu na ji shiru ba wani motsin arziki. Tsoro na Allah kada a ce ta baya wasu tufafin nan ba tare ta tuna da ni ba. Sufi ya yi wani tsalle cikin shakiyanci ya duka gaban baba ya ce, Cau cau baba mutuniyar hajiya fankama, shakuruminki, ai idan kina nan babu wadda za ta kai wa gwanjan sutura sai ke. Don haka ki sa a ranki ke kaɗai ce mai so idan ta tashi, don haka ki ci gaba da jin daɗin ki ke da ‘yar autarki Jamsu Jamila ya ƙare maganar cikin wata arniyar dariya tare da yin wani tsalle ya juya yana wani kalar tako irin na ‘yan daudu. A haka ya fice yana faɗin, na tafi kafin na dawo miki da tumunin alheri faljaka, baba da ta washe baki cike da jin daɗi ta ce, sauka lafiya ɗan gidan hajiya. Sunusu da tsabar takaici ya kashe shi ya buga wani uban tsaki ya shige ɗakinsa Ransa cike da jin zafin halin sufi da baba da ke goya masa baya, ba tare ta kalli irin illar take jefa ɗanta a ciki ba, don gaba ɗaya ya fara komawa ɗan daudin gaske, saboda sangarcin da baba take nuna masa tun yana yaro har zuwa yanzu da ya mallaki hankalin kansa ya fara girma. Ba wata makaranta da yake zuwa in banda yawon gidajen masu hannu da shuni yana lasar miya, Duk da jajircewar da malam mai salati ya yi a kan ya tsayi da karatunsa hakan bai samu ba, saboda rashin kular da ya samu ga uwa ya sa komai nasa ƙara lalacewa. Yanzu haka gidan wata hajjiya mai sayar da abinci yake zuwa yana taimaka mata suna sayar da abinci. Bayan duk sun tafi ne Jamila ta dawo wurin Baba Deli ta zauna idanta akan ɗakin Aisha ta ce, "Wai ni kan Baba, ko wurin boka za mu je ne a kora wannan yarinyar ta bar mana gidanmu ta ƙarfin tsiya." Baba Delu ta yi mata wani kallon uku saura kwata sannan ta ce, "Wannan ‘yar mai tsitsiyar yarinyar zan tsaya ɓata lokacin zuwa wurin boka a kanta, ai wallahi bata isa ba. Na dai je a akan munafakar uwarta, amma ita kam ta yi kaɗan wallahi. In dai kisa da kisisina suna aiki, to da ita zan salwantar da rayuwarta a duniya. Jamila ta miƙe cike da jin daɗi ta ce, Ni wallahi wannan karatun da take zuwa ma duk ya fi bani ce fiye da komai. Ita ko kunya ba ta ji, ta yi cikin shege ta haihu amma kuma ta koma shiga mutane kamar wata ta Allah? haka kawai ta janyo mana jafa'i ta sa a zage mu a banza baba da ta miƙe tana faɗin karatu irin nata ma menene amfaninsa jamila an gama tambaɗewa sannan aka koma zuwa makarantar ƙarya ana fakewa da karatu ana lalacewa to da ma kin daina damun kanki akan hakan Dan ke ma kin san ko kaɗan ta isa ta kamo ƙafar ki ba. Jamila tana dariyar jin daɗi ta ce, Ai kwanan nan ma zan kawo muku mijina da nake so na aura ku gaisa, da zarar ya dawo daga Lagos, dan ya ce da ni kuɗin aure kawai yake so ya samu ya dawo mu je mu yi auren mu. Baba Delu ta maka mata wata uwar harara sanan ta ce, Wannan kuma sai ki yi da wani dan ni na saba ji har yanzu ban gani ba. Tana gama faɗin haka ta ɗauki buta ta shige ban ɗaki tana ƙananan surutai. Jamila ta bi bayanta da wani irin kallon raini, cike da murya ƙasa-ƙasa ta ce, Sai ka ce idan na zama wata tsiya, ke ma ba sai kin ji daɗin ba. Cike da jin haushi ta miƙe ta jagelanta ta fice daga gidan tana ƙunƙuni, ko da baba da ta fito ta tarar da ita bata nan, cikin jin haushin yawon gantalin da take zuwa ba dare ba rana ta ce, Aikin kenan kullum yawo, to mu dai Allah ya raba mu da jin kunya biyu. Ta faɗa ɗakinta zuciyarta cike da damuwa kala-kala, duk da cewa ita a wurinta babu wata damuwa da ta wuce ta Aisha muni a wurinta. Aisha ba ta dawo gidan ba sai dare lokacin da ta dawo kwanciya. Kasancewar daman can sun haɗa kai akan za su zauna zaman jiranta har sai ta shigo gidan nan. Aiko shigowar ta ke da wuya ta yi tozali da su dukkanin sa tsakar gida suna hira. Baba Deli da Jamila, Sunusu da Tambari duka suka dawo da kallon su gare Duk da gabanta ya faɗi da ta hango su, amma hakan bai sa ta razana ba. Cikin sarguwa da kallon da suke binta da shi ne ta nufi ƙofar ɗakinta ba tare ta kalle su ba balle ta gaisar da su. Tana buɗe ɗakin da ɗan mukulli, Azima na sakale a kafarta tana bacci hankali kwance. saboda ba karamar kulawa take samu daga mamara mata da Amina ba ta yi bulbul abin ta gwanin burgewa idan baka sani ba babu wanda zai ce da ita ba ta hanyar sunna aka same ta ba saboda gatan da take samu ko wata ƴar sunnan ma ba ta samun irinsa Aisha ta buɗe ɗakin kenan tana ƙoƙarin shiga ta jiyo muryar Sunusi ya kira sunanta yana cewa Ke fa muke jira magana za mu yi da ke ba tare ta juyo ba ta ce bacci nake ji sosai a ido na gaskiya inda hali ku bar maganar sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Cikin zafin rai tambari ya danna mata ashar yana cewa waye sa ki a cikin mu da zaki kawo mutane rainin wayo. Aisha ta shige ɗaki tana ƙoƙarin shimfiɗe azima sai gashi ya faɗo ɗakin cikin zafin nama ya finciko ta iya ƙarfinsa ya fito da ita ɗakin. Aka yi dace azima ko motsawa bata yi ba. Saboda daɗin baccin da take ji, bai ajiye ta a ko'ina ba sai tsakiyarsu ya jefar da ita. Aisha ta yi saurin dafe ƙasa saboda buguwar da kanta ya so ya yi da wani dutsen da ke kafe a cikin ƙasa. Cikin ƙunar zuciya ta bisu da kallo ɗaya bayan ɗaya sannan ta ce, Bashin nawa na ce muku da za ku saka ni tsakiyar ku haka. Babu Delu ta rike baki cike da mamaki. Jamila ma sai ta buga wani uban tsaki sanin ta ce da ba a san asalin kaza ba da sai ta ce daga Makka ta fito. Sunu sai kalli Jamila da nufin kashedi da ido amma ta yi saurin juyar da kanta gefe tana harare-harare. Sunusi ya kalli tambari da ke saman kan Aisha tsaye, zuciyarsa sai kiyasta masa irin kalar dukan da zai yi mata yake yi. Cikin sigar rarrashi ya ce da shi ya je ya zauna. Tambar ya yi kwafa ya samu wuri ya zauna, Sunusi ya kalli Aisha ya ce, abin da ya sa muka haɗu a nan don mu baki umarni ne, idan kuma kin gaba za ki yi abin ba hanya abu da take gare mu babu takura. Saboda haka, ko ki daina zuwa gidan can da kike zuwa ko kuma baki ki da kika bayar, ki tattara komai naki ki bar mana gidanmu. Abu na biyu kuma, idan kin zaɓi zama da mu, to dole ne ki bar wannan banzan karatun da kike yi, don ba za ki sake janyo mana abin kunya da gori ba a gari. Ki bar mu ji da wanda kika jefa mu a baya, don wannan karan ba za mu zuba ido muna kallon ki ki zama rikakkiyar karuwa mai lasisi ba. Aisha ta bi shi da kallo cike da zallar mamakin abin da yake fitowa daga bakinsa. Cikin dakiya da wata jarumta da ta yi mata zuwan bazata, ta miƙe tsaye tana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya sannan ta ce, "A cikin ku wane ne yake ciyar da ni tun bayan rasuwar mahaifinmu?" Dukkaninsu suka yi shiru sai kallonta suke yi. cikin wani sabon karsashen da take ji a ranta ta sake cewa a cikin ku wane ne yake bani muhallin kwana da abubuwan bukata na rayuwar yau da kullum a matsayin ku na yayyuna A nan ma suka yi shiru, ta yi wani marmashin takaici sannan ta sake cewa, idan har babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da kuke yi min a cikin gidan nan, to ina ji babu wata doka ko umarni da za ku iya bani na ba a yanzu. Saboda haka ku ji da kanku ku bar ni in yi rayuwa ta da na ga dama. Gida kuma tunda har mahaifina ya bar min wasiya akan in zauna a cikinsa to ku sani ko za ku yi wa nama na gunduwa gunduwa wallahi la'azim ba zan bar shi ba karatu kuma yanzu na fara sai na ga ƙarshen biro da takarda sannan zuwa gidan su mama ramatu kuma duk duniyar nan a yanzu babu wani mahalukin da ya isa ya sani in daina zuwansa matukar ba su ne da kansu suka ce kada in sake shigar masu cikin gida ba saboda haka ku ji da kyau kowa ya iya allansa ya wanke ku sakar min marata na yi fitsari tana kare fadar wannan magana ta bar wurin cikin matsanancin bacin rai ta shige ɗakin ta da ƙarfi ta bugo kofar ta danna mata sakata mi sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo ma shiri na gaba.